har yau dai kaman kullum nafilan mu ta yau insha Allahu dare na goma mu na yau dare na goma raka'a hudu ne sallama biyu ayatul kursiyu ƙafa ɗaya inna adaina kal kautsara ƙafa ɗaya qul huwallahu uku a kowace raka'a bayan sallama za a karanta ya fu ƙafa ɗari wanda ya wannan nafila insha Allahu ba zai tashi daga inda yake ba sai mai kira ya yi kira daga sama yana cewa sa ya bawa na ina gafarta maka na gafarta maka zunubanka wanda ka nemi tuba da wanda baka nemi tuba ba duk na gafarta maka Allah kenan Allah kai mana haka da albarka annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sannan ya masa ya masa a cikin fadalan sannan za a ba shi ladan siddiƙai guda saba'in da kuma ladan shahidai guda saba'in Allah muna roƙonka kai ne masanin yawan fadalan da ke cikin gafaranka Allah ka sada mu da shi Kai ne mafi sani daga cikin fadalan yawan fadalan da ke cikin bayinka Tawabina? Allah ka sanya mu daga ciki don albarkan Annabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah kai ne mafi sani daga cikin fadalan da ke cikin bayinka siddiƙai. Allah ka sa mu daga cikin siddiƙan bayi. Allah kai ne mafi sani daga cikin bayinka shahidai. Allah ka sanya mu daga cikin shahidai albarkan Annabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah ya amsa baraka annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana gafara ya ji kan magabatan mu ya biya bukatun iyaye na nesa na kusa masu lafiya Allah kara musu lafiya marasa lafiya mu na gidan na asibiti Allah kara musu lafiya masu ciki Allah ya sauke su lafiya albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara mu lafiya da zama lafiya albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kawo sauƙin rayuwa Allah ya ɗaukaki musulmi da musulunci ya ƙasƙantar da kafiri da kafirci البركة عن صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين